This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan awuni lafiya har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau talata tara ga watan Yuli. Bayan labaran duniya za a ji cewa kungiyar Amnesty International na zargin kamfanin mai na Shell da rashin adalci da kuma barin wuraren da yake janyewa a Najeriya a lalace. If you cannot leave it better than you met it, don't leave it worse than you met it. Za kuma a ji cewa babban malamin addinin musuluncin nan na Bauchi da ke jaddada zaman lafiya da zamantakewa ta gari Sheikh Dahir Usman Bauchi ya cika shekaru ɗari a duniya. Sannan shi Allah ya mata baiwa duniya ba wani malamin da ya daɗe yana tafsirin alkur'ani mai girma sai maulana shekaru son basu na ga shi zuwa yau za da shekara wajen da shi kenan shi yana yin tafsiri na alkur'ani mai girma kamar kowace ranar talata yau ma muna tafa da shirin da ɗan gari wanda ramatu garba ke gabatarwa inda yau shirin zai taɓo batun zaben burtaniya inda jama'iyyar leba ta koma kan gadon mulki bayan shekaru sama da goma Yau za a kira wayarmu a bayyana ra'ayi kan yarjejeniyar Samowa da ake ta cece ce a kai. Shin kuna ganin ta kunshi amincewa da maɗigo da luwaɗi ko auren jinsi a Najeriya? Menene dalilan ku? Lambar da za a kira ita ce bi sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili. To amma kafin nan ga Mahmud Lalo da labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. Ƙungiyar tsaro ta NATO ta fara taronta na koli a yau talata a nan Washington DC, taron da ajandarsa ya mai da hankali kan yadda za a ci gaba da nuna wa Ukraine goyon baya domin yaƙar mai da Rasha ta yi mata. Ana sa ran shugabannin ƙungiyar za su cimma matsaya ko samar da wani tsari kan yadda mambobinta za su ƙara taimakawa dakarun Ukraine. Sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin kenan har ila yake cewa wannan taron koli zai yi murnar cikar wannan kawance ta fuskar tsaro da aka kwashe shekaru 75 da kafa shi ya kuma ƙara ƙarfafa tsaron ƙasashenmu. Ana kuma sa ran ƙasashen za su faɗaɗa alƙawura da suka yi ko samar da sababbi kan ba da gudunmawar makamai musamman na kare sararin samaniyar ƙasar ta Ukraine. su kuma fitattaki dakarun rasha daga iyakokin kasar kazalika taron na tattaunawa kan yadda za a shata hanyar da kasar ta ukraine za ta zama mamba a kungiyar ta neto a gefe guda kuma ukraine ta yi zaman makoki a yau talata yayin da kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya kira taron gaggawa bayan jerin hare-haren da rasha ta kai da makamin masu linzami a ukraine waɗanda suka halaka mutum 37 suka jikkata sama da mutum 170 daga cikin wuraren da harin na rasha ya fada akwai wani asibitin yara a kiev babban birnin kasar harin da magajin garin na kiev vitali klitschko ya kwatanta a matsayin ɗaya daga cikin munanan hare-hare tun da aka fara wannan yaƙi. wakilin kamfanin jallancin labarai na ap ya ce an shiga yini na biyu kenan a ƙoƙarin da ake na ceto waɗanda hararen suka ritsa da su yayin da shugaba zelensky ke cewa dozin dozin ɗan mutane ne suka mutu sannan kusan mutum 200 suka jikkata shugaban amurka joe biden a nashi bangaren ya kwatanta hare-haren na rasha akan ukraine a matsayin wani mummunan abu da ya kamata ya rika tunawa mutane da irin muguntar rasha yana mai jaddada goyon bayan amurka ga ukraine ita dai kasar ta ukraine ta sha yekuwar neman kawayenta su kai mata dauki musamman don ta kare sararin samaniyarta dakarun isra'ila a yau talata sun zafafa har-haren da suke kaiwa gaza duk da gargaɗin da shugabannin hamas suka yi wanda ke cewa hakan zai iya haifar da matsala ga tattaunawar neman tsagaita wuta da ake kan yi dakarun sun ce har-haren sun kaikaici yankin da ake kira shejaye ne inda suka kashe wasu dozin-dozin ɗin mayakan hamas ofishin kare haƙƙin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya ya nuna damuwa a yau talata kan har-haren da dakarun na isra'ila suke kaiwa da kuma umarnin neman fararen hula su fice daga wasu yankuna ofishin ya kara da cewa umarnin wanda aka bayar a ranar lahadi ya yi kira ga fararen hula da su koma yammacin gaza domin kaucewa rikicin amma kuma sai gashi dakarun na isra'ila suna kai hari waɗannan yankuna ita dai isra'ila ta ce mayakan na hamas na ƙara haɗa kansu ne a waɗannan yankuna da take kai hari labaran na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na murya amurka birnin washington dc burbushin wata makwacin guguwa ta ratsa kudancin amurka yayin da guguwar beryl ta zubar da ruwan sama kamar da bakin kwarya a wasu sassan kasar a yau talata guguwar ta kada tarakun wutar lantarki lamarin da ya shafi gidaje da wuraren kasuwanci sama da miliyan uku hukumar kula da yanayi a amurka ta yi hasashen cewa guguwar za ta nausa yankin great lakes cikin kwanaki masu zuwa inda za ta bazu zuwa jihohin arkansas missouri illinois kentucky indiana tennessee ohio da michigan hukumomi a texas sun sanar da cewa za a kwashe 'yan kwanaki kafin a maido da wutar ta lantarki houston wanda shine birni na hudu mafi girma a jihar na daga cikin yankunan da guguwar ta shafa tun da safiyar jiya litinin mazauna birnin a halin yanzu na fuskantar mummunan yanayi na zafi yayin da hukumomi suka fitar da sanarwar cewa zafin zai kai maki 32 a gobe laraba a ma'aunin digirin celsius wani mai yawon bude ido dan asalin kasar sifaniya ya rasa ransa bayan da wani garken giwaye ya tattaka shi a afirka ta kudu a lokacin da yake kokarin daukan su a hoto bayan da ya fito daga motarsa a cewar 'yan sanda da hukumomin yankin mutumin mai shekaru 43 ya mutu ne a ranar lahadin da ta gabata a gandun dajin park da ke arewacin kasar wanda ke da tazarar kilomita 180 daga johannesburg a cewar 'yan sanda bayanai sun yi nuni da cewa a cikin garken giwayen akwai kananan giwaye da aka haifa ƙwararru kan namun daji kan yi gargaɗin cewa giwaye kan harzuka a duk lokacin da aka kusance su yayin da suke tare da 'ya'yansu. Mahmud Lalo aka saurara da labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni kamar yadda aka ji kungiyar Amnesty International na zargin kamfanin Shell da zaluntar al'ummomin da ke yankuna masu arzikin man fetur a Najeriya yayin da yake ficewa daga wuraren. Kungiyar ta Amnesty ta ce wasu bargurbin manyan jami'an gwamnatin Najeriya ma na da hannu a wannan gazar Lamida Abakar gare ka. Ƙungiyar kare hakkin bil'adama ta duniya wato Amnesty International ta zargi kamfanin mai na Shell da hukumomin Najeriya da yin rufa-rufa kan batun cefanar da jarukan kamfanin na Shell a matakin janyewar da yake yunkurin yi musamman na fitar da ɗanyen mai a doron ƙasa. Ƙungiyar dai ta Amnesty International ta ce ko kaɗan matakin da aka ɗauka ba a yi niyyar martaba hakkokin al'ummomin yankin na Niger Delta ba aka kuma wasu hukumomi hukumomin gida na yunkurin zuba jari wuraren da kamfanin na shell ke yunkurin bari kungiyoyin da ke fafutukar kare muhalli a yankin na niger delta ke ta kokarin cewar kamfanin na shell ya tafka laifuka da dama ga al'ummomin yankin na niger delta da kuma zai fi bari kan janyewarsa ga harkokin ayyukan hakar danyen mai inda lamarin ya janyo zanga-zanga ga al'ummomin musamman matasa kungiyar dai ta amnesty international ta bukaci lalle da a kula da harkokin al'ummomin na yankin na niger delta tare kuma da martaba su a wannan tsari na kamfanin mai na shell da ya fito da shi tare kuma da cewar wasu kamfanoni na cikin gida najeriya na kokarin zuba jari to sai dai kuma ba cikakken bayani amma kuma har yanzu kamar yadda amnesty international ke zargi ba a fayyace abubuwan da ya kamata ba wanda kamfanoni na cikin gida da za su amfana da haka kuma na tuntubi wani lauya da ke kare al'ummomin na yankin na niger delta barista chima williams kan wannan lamarin ya ce the truth of the matter is that that um, shell is doing and nigerian government are uh, quick reaction to ya ce a batun gaskiya kamfanin mai na shell ya gurbata muhalli a yankin na niger delta kuma a gaskiya kamfanin na shell ya aikata laifuka da dama kuma martanin gaugawa da gwamnatin ta tarayyar najeriya ta mayar ba mu amince da shi ba kan amincewa kai tsaye da bukatun na kamfanin mai na shell ba tare da tuntubar al'ummomin yankin niger delta ba to hakan kuma ya nuna cewa ana cutar da yankin shekara da shekaru haka kuma ya nuna cewa ba a mai da yankin na niger delta ba wani abu da ma al'ummominsu ita kanta gwamnatin tarayyar najeriya ya kamata ta kwato hakkokin yankin na niger delta da ma najeriya baki daya idan kuma gwamnatin ba za ta iya ba to a maida yankin na Niger Delta kamar yadda yake. If you cannot leave it better than you met it, don't leave it worse than you met it. Da haka kuma na tuntubi wani dan yankin na Niger Delta ya ce. It is a report that is very glaring, very clear. Yana cewa ne uh, suna na Bari Bole yace rahoton kungiyar Amnesty International a gaskiya abin yabawa ne kuma abu ne mai kyau wanda ya riga ya fito fili karara na tabbatar da kamfanin mai na shell ya gurɓata muhalli kuma ya yi babbar illa ga yankin na niger delta tun daga shekarar 1955 zuwa yanzu kamfanin mai na shell dai bai daina ta'asarsa ba a na lalata muhalli a yankin na niger delta idan kuma ka zo yankin ogoni za ka tabbatar babu wani abin ci gaba da za a iya cewa kamfanin mai na shell ya samar a tsawon shekarun da ya yi a yankin na niger delta a shekarar tara. da arba'in ne aka fara haƙo ɗanyen mai a yankin ogoni kuma kin sarowa ya taka rawa matuƙa wajen dakatar da gurɓata muhalli a yankin na niger delta hakan ma ya yi jallin ajalinsa rikici-rikici dai da suka yi kamari na matasa da ke ɗaukar makamai suna farma kamfanonin ayyukan haƙar ɗanyen mai tare kuma da dakaru da ke kare harabobin ayyukan ɗanyen mai a yankin na niger delta kuma rikicin ya yi jallin hasarar dimbin rayuka lamido abubakar sokoto muryar amurka daga fatakwal nigeria To gaida Lamido yanzu kuma sai garin Bauchi inda shahararren malamin addinin musuluncin nan Sheikh Dahir Usman Bauchi mai jaddada zaman lafiya da adalci tsakanin al'ummomi ya cika shekaru 100 a duniya. kan haka ne wakilin sashen hausa a baucin Abdullahi muhammad ya tuntubi wani na kusa da maulana shi ɗahir usman baucin sai ya ce sunana ahmad muhammad ɗaya daga cikin almajiran maulana shi ɗahir usman bauchi to ga shi ɗahir usman bauchi ya cika shekara ɗari yau me ya za ka ce dangane da wannan babban malami a fagen addinin musulunci sai dai wallahi ba abin da za mu ce sai dai mu ce alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah mun gode wa Allah da Allah ya samu a cikin almajiransa kuma Allah ya ba shi tsawon kwana da cikakkiyar lafiya har yi zama cewa ya cika wannan shekaru dari masu albarka a duniya. Dai eh, yana da wajen yara kamar wajen saba'in ne ko nawa ne wanda ya haifa a duniya? Wallahi wallahi na shekaru Usman Bauchi ya cika shekara dari a duniya kuma Allah ya masa baiwa abubuwa da yawa kamar yadda akwai wanda ya rubuta littafin sa ya bincike akan rayuwarsa ya gano cewa dai a cikin shekara ɗari ɗin nan wanda an haife shi a ranar biyu ga watan almuharram na shekarar alif ɗari uku da arba'in da shida yau kuma ga shi a jiya litinin ɗaya ga watan biyu ga watan almuharram na shekara alif dari hudu da arba'in da shida kaga shekara ɗari daidai kenan so saboda ka a cikin baiwar da Allah ya mishi Allah ya mi baiwa ya haifi 'ya'ya guda ɗari ne a duniya daga cikinsu kuma akwai goma sha takwas waɗanda sun rasu akwai kuma goma sauran kuma gaskiya suna nan da rai sannan kuma a cikinsu akwai waɗanda suka haddace alkur'ani sun kai su saba'in da takwas sannan shi allah ya masa baiwa a duniya ba wani malamin da ya daɗe yana tafsirin alkur'ani mai girma sai maulana shaddaru son da yau ya fara tafsiri a shekarar alif ɗari da arba'in da takwas kuma ga shi zuwa yau ga ka ga shekara wajen saba'in da kenan shi yana yin tafsiri na alkur'ani mai girma kuma shi ya samu daraja bai taba ta wani ba bai taba zagin wani ba bai taba ma wani wani abu zai ce maka wanda ya tafsirin sa ya bata mutane ba illa ya ta sai dai ya faɗi gaskiya ya faɗi gaskiyar da abubuwa suke a cikin addini kuma ba wani malami a duniya da aka same shi yana da yawan 'ya'ya da aka sani wajen saba'in da kowanne daga cikin su mahaddacin alkur'ani ne sai maulana shaidar usman bauchi wannan baiwa da allah ya mishi wato daban ne sannan akwai wani abu da aka samu a makarantar shi bana wanda ba kullum ake samu a ko'ina ba shi ne yaushe a cikin tarbiyyar da yake bawa mutane an samu bana yara guda ɗari da aka ba su tilawan alkur'ani da dukkan ruwa nan na alkur'ani To a gaida Abdulluhan Muhammad da wannan rahoton yanzu kuma ga shirinmu na gaba. wani gari wani gari wani garin da ake kurba manja da zalla wani gari bai kai gabas da nisa ba wani gari madalla jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na Allah ɗaya gari bamban. Ahmed ni mazauni ne a nan Birtaniya. Prime Minister Keir ana yi masa kyakkyawan zato cewa zai fahimci gani gaba ne ya ishi wani tsoron Allah inda tunani. Su rishi suna ba su zaci al'amuransu za su taɓarɓare su zama ha bakin da za a yi musu irin wannan mummunan kayarwa ba a abin nan zaɓe. ina ga masana sun ce fiye da shekara 200 ba a taɓa samun wato irin wannan rinjayen a wannan ƙasa ba wato rinjaye wanda yake da nisa gudun ya da kanin wani ta yi ta yi wa ita jam'iyyar da ake gani ita ce da ke mulki bai kai gabas da nisa ba wani gari bai canja a suna ba to ra'ayoyin wasu mazauna birtaniyan kenan a game da zaben kasar da ake ci gaba da tafka muhawara a kan sakamakonsa da ya da da jam'iyyar leba kan gwamnati bayan shafa shekaru goma sha hudu a gaba kaɗan za a ji yadda manufofin sabon prime minister birtaniya zai shafi makomar miliyoyin baƙi musamman waɗanda suka fito daga ƙasashenmu na afirka da kuma faɗi tashin da suka yi a wannan zaben sai a biyo mu don jin cikakken shirin tare da ni ramata garba baba. Birtaniya dai ƙasa ce da ke da yawan baƙi da suka fito daga ƙasashe daban-daban na duniya. Rahotanni sun nuna cewa baƙi suna da muhimmiyar rawar da suke takawa a ayyukan tafiyar da kasar da ma bunƙasa tattalin arzikinta. to gaskiya baki suna taka muhimmiyar rawa sosai a ƙasar nan ba kamar ta fannin asibiti sannan kuma ta fannin ma aiki gidan tsofaffi care home care job gaba daya to shi ma suna taka muhimmiyar saboda wannan ayyukan a koda yaushe ana bukatar mutane a ce birtaniya za ta iya dogaro da ma'aikatan ta kaɗai ba sai an shigo da baƙi ba wannan ba zai yi ba duba da irin rawar da baki ke takawa a tattalin arzikin birtaniya duk da wannan rawar da suke takawa matsayinsu ya kasance abin dambarwa tsakanin 'yan siyasa misali gwamnatin da ta shuɗe ta rishi sunak ta samar da wani shiri da aka ɗauki matakin ta sakiyar dubban baƙin zuwa ƙasar Rwanda. Sai dai a zaben da ya maido da jam'iyyar ta Labour an dai ga tasirin baƙi. Muhammad Nuruddin Aliyu ɗaya daga cikin 'yan Afirka da ke goyon bayan jam'iyyar ta Labour a tattaunawa da muryar Amurka ya yi takaitaccen bayani a game da dangantakar jam'iyyar da baƙi musamman baƙaƙen fata a Birtaniya. To alhamdulillah duk wani bako ina ganin da ke ƙasar Birtaniya zai yi murna da farin ciki ganin cewa jam'iyyar Leba ta dawo mulki bayan tsawon wasu shekaru kusan kamar goma sha hudu. Magana ta gaskiya abin farin ciki ne ga wani bako irin kamar ɗan Afirka, Indiya, Caribbean da dai can Asia wanda ita ce jam'iyyar da ta ba baƙi damar su yi aiki da kare martabarsu da kula da su da kasance cewa tana kula da su akan haƙoƙinsu akan aiki da ya shafi aiki da kuma zamantakewan yau da kullum duk da cewa dai yanzu jam'iyyar ta hau mulki akan wani yanayi wannan cewa ga tsadar rayuwa ga tsadar komi ya tashi ba kamar da ba shekarun baya can da suka wuce amma ina ganin cewa duk wani bako da ya zo birtaniya ko yake cikin birtaniya zai yi murna da wannan sauyi da aka samu saboda abin alfahari ne gare su cewa jam'iyyar da ta ke kara martabarsu ta nuna masu ƙauna ta nuna masu komai ta taimake su ba za su so su ce a sun yi amannan dawowarta ba. Kamar yadda aka ji a farkon shirin, gwamnatin Rishi Sunak da ta shuɗe ta samar da shirin mayar da dubban 'yanci rani zuwa ƙasar Rwanda, shirin da aka jima ana takaddama a kai. A jawabinsa tun bayan lashe zaben, Firaminista Keir Starmer shi ma ya ja hankali kan batun ƙaurar jama'a tare da rage dogaran da ya ce ƙasar ke yi ga ma'aikata na ƙasashen waje. sai dai a nan malam nura aliyu na ganin abin fa kamar da wuya Uh, batun a ce uh, birtaniya za ta iya dogaro da ma'aikatanta kaɗai ba sai an shigo da baƙi ba wannan ba zai yi ba duba da irin yadda rawar da baƙi ke takawa a tattalin arzikin birtaniya ba zai yi ba a ce in sun dakatar da wannan shirin na shigo da baƙi daga su zo su taimaka a wurin ayyuka a ce tattalin arzikin burtaniya ba zai faɗi ba ni ina ganin ana harsashen cewa kila za su ɗan da dai a wannan abu ne na wani jiko su gani cewa mi za su iya haifarwa nan gaba idan gwamnati ta ci gaba amma duk inda ka duba ma'aikatu ta ko'ina haka sufuri ne ko siye da sayarwa ko yan karamin kasuwanci ne haka dai za ki ga duk baki ne ke yi shi inda kika je ma'aikata cewa ba wahala ki ga mutum daya biyu uku hudu ba shiga baki biyu ba a ciki so magana a ce baki ba su taka muhimmiyar rawa a cikin gwamnatin birtaniya kuma ba zai kawo mata koma ba tattalin arzikin baya ban an dakatar da wannan shiri ai ba abu ba ne ba ma wanda za a ci misalanta to alkalma dai sun nuna cewa 'yan afirka fiye da miliyan biyu ne ke zaune yanzu haka a birtaniya abin da ya sa manufofin sabon prime minister za su iya shafar su da kuma waɗanda ke shirin zuwa ƙasar don soma sabuwar rayuwa mai inganci kamar wannan matashiyar da bata amince a faɗi sunanta ba da wannan nasarar ta jam'iyyar labour ina fatan ganin na koma birtaniya karatu da kuma aiki daga bisani da yardar allah to jafar jafar fitaccen ɗan jaridar najeriya da yanzu haka ke zaune a birtaniya ya ce fargabar da ake kan batun hana baki zuwa birtaniya ma bai kamata ya daga hankalin kowa ba don a cewarsa da shugabannin kasashen da al'ummar su ke ƙaura za su koyi darasi daga zaben na birtaniya to da babu ma mai kwaɗayin barin ƙasarsa ta asali wato an yi zaɓe ne salin alin lami lafiya za ka je wajen zaɓe ka ga babu layi saboda sun tsara komai inda za ka je za ga babu cunkoso babu ɗan daba babu ɗan sanda babu duk wani wanda zai zo ya da tarzoma haka za ka je katin zaben ka gida ake aiko maka shi in ka je ranar zaɓe za ka tafi da katin da aka aiko maka na zaɓe da sunan ka jiki da wato id card ɗinka ka je ka nuna a baka rajista ka je ka dangula wanda kake so sannan ka jefa a cikin akwati haka tsarin yake babu tarzoma babu tashin hankali haka aka yi a natse cikin lumana wannan ba karamin izina ba ce ga kasashe masu tasowa su masu ɗauki irin wannan tsarin a san yadda za a tsabtace harkar zaɓe ya zama harkar zaɓe ba abu ne na faɗa ba kuma idan an kada mutum ya san an kada shi ba abu ya tashin hankali ba. madalla. To da haka ne za mu yi sallama da ku a cikin shirin na Allah ɗaya gari bamban. A madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma sauran abokan aiki na nan sashen Hausa na muryar Amurka. za ta Garba Baba ke muku sallama daga nan birnin Bon na tarayyar Jamus. Ba gaishe ki. To muna gab da buɗe maku layin waya ku kira ku bayyana ra'ayoyinku kan yarjejeniyar Samowa shin kun ko kuna ganin ta kunshi halatta luwaɗi da maɗigo ko auren jinsi menene dalilan ku lambar da za ku kira ita ce bi sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili muna jiran ku. To da alama dai ga kira daga Naja, muna jinka. ka. injiniya lawal dan to injiniya wato dangane da zancen samowa dinga da ake cece muna jinka. to da alamar dai a layinka ya katse to bari mu je mu nasarawa wake kan layi a nasarawa to alhamdulillah alhamdulillah malam ibrahim garba salin likita rediyo ne na garin domin jihar nasarawa na tsakiyar najeriya to malam garba To alhamdulillah alhamdulillah. To Malam Ibrahim gaskiya a zahirin gaskiya mu a nan Najeriya ko kuma in ce a Afirka. Muna da addinai guda biyu manya-manya waɗanda yake ba su amince da auren jinsi ba tunda dabba ma bai yarda da irin wannan aure ba. Saboda haka muna roƙon mu da ita gwamnatin tarayya musamman 'yan majalisun mu na dokoki na tarayya ya kamata su fassara wannan abun kuma bai kamata ya dace mun zama kamar dabbobi ana auren jinsi ba. Addinan mu sun yi gargadi addinin musulunci da na kirista da ma addinan mu na gargajiya ni na gudunmawa kenan bai dace a ce wannan al'amari ya faru gare mu ba da fatan za ku tafi lafiya na gode to mun gode da ra'ayinka eh, bari mu je mu sakwato birnin shehu wake layi a sakkwaton assalamu alaikum wa rahmatullah mai magana bello garba na sokoto a najeriya a gaskiya dangane da wannan magana animen jansi ko kuma yan luwaɗi gaskiya ba mu goyon baya da haka muna kira ga 'yan majalisar mu da su jajirce gada su yadda da a kawo mana armin jinsi ɗaya ko kuma a ce 'yan luwaɗi su yi wa suke so gaskiya akan wai a ramta wasu kuɗi gaskiya wannan bai dace da mu ba kuma addinin mu da addinin musulunci da addinin kirista duka ba su goyon bayan wannan wannan shine ra'ayina mai magana dalla Garba daga nan na sokoto najeriya na gode boa to mun gode bello garba muna son in mutum zai magana ya ma bakin shi ka faɗi ra'ayinka kawai ba tare da tsauraran kalamai ba saboda kun san yadda al'amuran suke wake kan layi yanzu wake kan layi to da Salamu alaikum. Wa alaikum salam muna jinka. Salamu alaikum. Muna jinka. Baba barka da dare. Barka da warhaka muna jin ka. Yawwa da fatan kawo na lafiya da kai da masu sauraron mu gaba daya. Kai ba haka muna jin ka. Yawwa sunana Ashiru yana kiran ka daga Katsina, Kurfi Lokar Gamer. Yi magana. Eh lalle baba wannan eh muna jiyo. Muna jin wannan modi da ka faɗa baba wannan modi da ta kawo mana yau gaskiya mu ba mu ji daɗi ba da wannan gwamnati ta samu wannan doka hannu. Idan an ce duk gwamnatin da ta sa wannan doka hannu to ta amince da wannan auren jinsi ba wai ko bakiri to kaga saboda haka bai dace ba a ce gwamnati ta sa wannan abu doka saboda wasu kuɗi da za a je a masu dan biyan bukatunsu saboda kuɗin nan an bada su daga su ne su ma za su ci su to mu ba mu ga amfani an san wannan kuɗi ba wai su ce su sa wannan doka hannu mu ba ma goyon wannan bayan wannan tsari da fatan za ka tashi laya. To sai dai ba baba Yakubu Maɗiyar bane Ibrahim ka almasi garba ne mun gode. Mun gode muku da ra'ayinku da kuka bayyana da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu. Mun gode. A to bari mu koma akwai dai wani daga Naija. Wake kan layi daga Naija? Assalamu alaikum. na dan Shahibu jirgin jirgin tudun wadai bangare ke nan yake karama kuma kwatakwata da ke nan jihar Naija. To muna jinka. alhamdulillah na ji ababen da ake tattaunawa kai a gaskiyar magana wannan abun kudirin da shi shugaban kasa ya sa hannu wallahi gaskiya ba ma goyon bayan wannan abu matukan abin zai kawo tashin hankali matukan aka ce wannan dokan zai halatta auren abin ga zai gaskiya ba ma goyon baya haka don haka mun ba ma neman abin da yake zai kawo mana tashin hankali a kasa sun saboda waɗannan ababen muna ganin ababen da ke faruwa a kasashe daban-daban irin wannan abin yana kawo tasgaro a kan kasashe gaskiya ba ma goyon bayan wannan doka. To mun gode maku da kuka kira kuka bayyana ra'ayoyinku da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu. Da wannan kuma muka zo ga shiri na ƙarshe wato labarai a manfa'a ta ƙarshe. To sai dai uh, jama'a sai a mana aikin gafara ba za mu iya ka muku uh, labarai a takaicen ba saboda karancin lokaci uh, yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya tani gabatar da shirin da producer mu Julie Leather Gresham da kuma injiniyan mu na yanzu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai gobe idan Allah ya kai mu. Wassalam.